الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين بحك أتشيك من كراتمون للتافن البداية في علوم القرآن نا سامي ابن إبراهيم ابن بالي ɗaya daga cikin malaman masar a yau insha Allah ta'ala za mu tashi shafi na 25 a ƙarƙashin babi na 7 35 kai shafi na 35 a ƙarƙashin babi na 7 mai bayani akan al'am wal ga gamamman hukunci da kuma keɓantacce a ƙarƙashin wannan babi mala ya faɗa mana akwai bayanai ɗaya har guda takwas da suke tattare abin da babin ya ƙunsa to za mu tashi a na uku mala ya ce abbabidu thalis bayani na uku mai ƙunsar wani sashi na abin da wannan babi yake ɗauke da shi ya ce al'ammu salasatu eh, ne hukuncin da yake gamamme ya kasu gida uku a faɗi hukunci zama ya kunshi kowa da kowa to yana kasuwa gida uku na farko ice amun bakin ala umumi akwai hukuncin da yake mai gamewa kuma yawanzu yake tabbata a kan gamewarsa samu hukunci tun sanda allah ya yi shi ya yi shi ta salon da zai haɗe kowa da kowa kuma ya bar shi a haka dindindin ina mai game kowa da kowa to wannan shi ake cewa al'amul baqi ala umumi game hukuncin da ke wanzuwa da tabbata akan gamewa misali Allah subhanahu wata'ala yana cewa hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku aurar iyayenku mata tunda Allah ya haramta mutum ya auri babarsa ba wata shekara ko wani lokaci da aka ce to yanzu an yadda mutum ya iya auren babarsa duk wani mutum kowaye shi an haramta masa ya auri babarsa to wannan hukunci ne tun sanda Allah ya yi shi mai gamewa kuma ya wanzu ya tabbata akan wannan gamewa har yanzu har kiyama ta tashi to nan shi ake cewa alhukumul am albaƙi ala umumi gamamman hukunci mai tabbata da ɗorewa akan gamewarsa sannan banda wannan allah subhanahu ta'ala yana cewa wa mamin min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha babu wani mai tattaki a ban ƙasa ko waye shi ko menene shi face arzikinsa na wajen Allah Allah ne mai azurta shi wannan hukuncin gamamme ne ya game dukkan wani abu da ke tattaki ba mai fita kuma ba sanda za a ce to arzikinka ya baro hannun Allah ya dawo wajen wani ai an fahimta to wannan hukunci ne mai gamewa kuma tabbatacce mai dorewa akan gamewarsa haƙƙiya ma ta tashi to wannan samfuri na farko kenan na biyu kuma mala yake cewa amun muradin bihil khusus gamamman hukuncin da aka faɗe shi a zubin gamewa amma kuma keɓantattu ake nufi da shi bai shafi kowa ba ya shafi dai wasu daga cikin abin da in ka kalla a haka zubin farko za kamar ya game su amma iya wasu ike banta ban da wasu shi ma game da abin da ya shafi wannan Allah subhanahu ta'ala yana cewa walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila Allah ya ɗora wa mutane gaba ɗaya ziyartar ɗakinsa zuwa a yi aikin hajji amma ayar bai gama faɗarta ba sai ce bayan ya ce walillahi ala nasi ce man istata'a ilaihi sabila wanda ya sami ikon zuwa ga wannan ɗaki amma da aka ce a ɗora mutane gaba ɗaya ziyartar ɗakin Allah a ji a yi hajji waye zai fita a ciki duk sun shiga amma sai aka ce fa sai dai fa wanda yake da iko ashe kenan Allah ya ɗora wa mutanen da suke da ikon zuwa ɗakinsa yin aikin hajji haka ayat take ne amma in ka kalli ga cewa ta dura kowa da kowa amma me ta iyakance sai iko ya samu a shi zan haka dan wani ya mutu bai hajji ba za ce wa Allah laifi ta ikon da ije ne bai samu da wani haira su ba kudin jirgi ba hanyar su an gane ko da kudin jirgin amma hanyar ba lafiya ana yaƙi ana iya kakkaɓo jirgin mahajjata shi dai har ya mutu ina da burin zai je amma ba a samu lafiyar hanya ba sai da ya mutu to na maza za a ce dan me ya bai je yayi aikin hajji ba hukuncinsa kaza kaza so da haka ayar tana nuna gamewar hukunci amma iya wasu adadi take nufi ba kowa da kowa to da hukuncin da izo a zubin mamme ne amma wasu keɓantattu ake nufi to shi ake cewa amun muradun bihil khusus hukuncin da yake gamamme a zubinsa amma iya wasu yake banta ban da wasu kun gaba iri ɗaya bane da wancan da yake gamamme tun sanda Allah ya faɗi hukuncin har a tashin alƙiyama sun sha bamba haka ban da wannan Allah subhanahu wata'ala yana ba mu bayani kan abin da ya shafi annabi zakariya da Allah yake cewa fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab sai mala'iku suka kiraye shi a lokacin da wato an yake tsaye yana mai sallah ga ubangijinsa fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab to an ce mala'iku suka kiraye shi duk mala'iku a'a ba daka ba mala'ikan da Allah yake aikawa bayansa manzanni mala'ikan da Allah yake aika shi zuwa ga bayansa manzanni ko annabawa ya isar musu da wahayi shine mala'ika jibril alaihi salam to amma sai aka ce masa mala'ika ba a ce hu malaku jibril ba ba a ce mala'ika jibril ikiraye shi sai aka ce mala'ika suka kiraye shi to nan an ce mala'iku amma ana nufin wani daga cikinsu kawai ai an fahimta to irin wannan sai aka ce da shi amun ori da bihil khusus gaman hukuncin da ba kowa ɗin ake nufi da shi ba wani keɓantacce ake nufi a ciki dama dai ana fahimta ta na uku kuma sai ce amun maksus gaman hukuncin da aka zo aka keɓe shi daga baya an faɗe shi ya shafi kowa da kowa sai kuma ka zo ka ce a wane kuma muke ne an fahimta ko wannan tun a cikin zubin bayaninsa za ka ga haka wannan da muka ce mala'iku suka kiraye shi ina mai sallah ina tsaye ina mai sallah ai ba a zo da wani magana a ce a ce to mala'iku nan da muka ce mala'ika jibril muke ne ba a faɗa haka ba a ciki ko to amma za a fahimta ce to ai Allah ba duka mala'iku yake sa su yi annabawan su magana ko su isa masa da sako ba to sai kuma nan shine wannan amun maksus an faɗe shi gaban mai amma kuma an zo an waro wasu daga ciki an keɓance su kamar da Allah yake cewa wal asr innal insana lafi khusr Allah ce na rantse muku da lokaci ko lokacin sallar la'asar sai ce duk mutum dalilin rantsuwar don in shaida muku dukkan mutum lafi khusrin ina cikin asara ina cikin tabiya akwai wanda zai fita cikin mutane ana babu an ce dun mutum sai Allah ce illallazi na aman sai dai waɗanda suka ba da gaskiya wa amilu salihati suka ayyuka na gari Wata tawaso bil suka yi juna ci da gaskiya wata waso bi sabri suka yi juna ci da haƙuri su waɗannan ba su cikin masu asara an fahimta to ashe da aka ce innal insana a can farko haƙiƙa duk mutum lafiya kusur ina cikin asara a zubinsa hukunci ne mai gamewa amma an zo an ware wasu an keɓe an ce ban da su sai dai waɗanda ba a faɗa ba su hukuncin ike shafa an fahimta saboda haka duk mutum yana cikin asara da aka keɓe wanda suka ba da gaskiya suka yi aiki na ƙwarai to kenan mutumin da bai ba da gaskiya ba bai yi aiki na ƙwarai ba shine yake cikin taɓewa ko kenan taɓaɓɓen su ne wanda ba su yi imani ba ba su yi aiki na garba sai zamanto wannan innal insana an ware wasu su ake nufi banda wasu ba su ake nufi ba amma in ka kallo zubin maganar sai ka kamar ba wanda zai fita asali an fahimta ku to a zo da abu mai gamewa sai kuma a zo a fitar da wasu daga ciki sai ce wannan amun maksus hukunci ne mai gamewa amma an keɓe wasu daga cikinsa ya zama ba mai gamewa ba a zubinsa to wannan su ne salo guda uku ko kashi-kashi guda uku da hukunci in ya zo mai gamewa a musulunci yake zama kashi-kashi daban-daban akwai hukunci don an ya game kowa da kowa tun sanda allah ya faɗi hukuncin har allah ya tashi shi shine na farko sai kuma hukuncin da an faɗe shi mai gamewa amma tun farko da aka faɗa ba gamewa ake nufi sai kuma wanda yake mai gamewa sai aka biyo bayansu da abin da yake keɓe wasu banda wasu dama dai an fahimci bayani to waɗanda su ne kaso guda uku da ake so ka fahimta shi amfani fahimta irin wannan idan ka zo kana karanta alkur'ani ko kana karanta hadisan manzo ba za ka rika ɗaukan hukuncin da aka yi shi na iya wasu kana ma kowa da kowa ba kuma za ka zo hukuncin da ya shafi kowa da kowa ka ce a iya suwa da ake nufi ban da wani ba an fahimta ku ne amfanin ka fahimci shi zai sa ka yi aiki da nasoshin shari'a da salam da ya dace Allah ya sa mu dace yaran za mu tsaya abinda muka daidai Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya yafe mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik